يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana cewa alhamis muna goma ga watan ramadan hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau muna 22 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta ramadan wannan masallaci na zamzam a kamar yadda yan uwa ba su manta ba muna karshe karshen suratul anfal a jiya mun tsaya kan aya ta 69 a yau za mu ɗora kan aya ta 70 a wannan sura mai albarka karanto أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم نعم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم نعم. والله عليم حكيم na'am Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli man fi aydikum min al'asara ka gaya ma waɗannan fursunoni da suke hannunku in ya'lamu alamin fi qulubikum khaira in Allah ya san abin da ke cikin zukatanku na alkhairi yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai ba ku wato alkhairi zai ba ku mafi alheri daga abin da aka karba daga gare ku wa gasar lakum kuma ya gafarta muku wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai wa in yuridu taka, in sun yi nufin su yaudare ka ne su ha'ince ka faqad khanu Allah min qablu haƙiƙa sun yaudari ko sun yaudari Allah tun gabanin wannan lokaci da suka yi kafirci fa amkana minhum sai Allah ya dora ku a kansu wallahu alimun hakim ya Allah masani ne ko mai hikima waɗannan ayoyi kamar yadda jiya muka fara bayani cewa bayan an kama wanda aka kama a badar mutum saba'in an kashe saba'in an kama saba'in waɗannan saba'in manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa ya za a yi da su za a kashe su ne su ma ko ko za a karbi fansa abubakar ya ba da shawarar shi na ga a karbi fansa umar ya ce a'a shi yana ga kawai a kakkashe su wannan shawara ta abubakar ita manzo ya ɗauka na cewa za a karbi fansa lokacin da aka yanke za a karbi fansa ɗin shi ne suka aika wurin 'yan uwansu maka cewa su zo su fanshe su a wannan lokaci har da shi al-abbas baffan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwaya ta zo cewa daga ainihin imamu zuhri an jama'atin ƙalu qalu ba'sa ƙuraishin ila rasulillahi fi fida'i usarahum manzo ya aika ma mutanen makka su zo su fanshi wato fursunoni wanda suke hannu musulmi 'yan uwansu kenan fafada kullu qaumin asirahum bima radu kowane mutane suka zo suka fanshi wato mutanensu da abin da aka yarda su bayar wa abbas sai shi wato abbas babban manzo kenan sai ce ya rasulullah kada kuntu musliman da manzo Allah aini dama can na kasance musulmi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lamu bi islamika Allah ya nema sani game da musuluncinka in ka musulunta tuni Allah ya sani in kuma sai yanzu duk dai Allah ya nema sani saboda haka fa in yakun kama qulu fa inna Allah fa inna Allah yujzika idan abin da ka faɗi gaske ne tuni ka musulunta to yanzu dai sai ka ba da tun da haka aka nema ka riga ka shigo cikin fursunoni sai Allah ya saka maka da alkhairi kenan wa amma zahiruka faqad kana alaina zahirin abin da ke gaban ka yanzu dai kana hannunmu an riga ka shiga cikin fursunoni mu da kai ta jini waccan daban saboda haka fabtaji nafsaka wa bunai akhika naufal bin al-harith bin abdul muttalib wa aqil bin abi talib bin abdul muttalib yace yanzu ka fanshi kanka kawai sannan da kuma ƴaƴan dan uwanka akwai naufal bin al bin abdul muttalib sannan da aqil shi ma haka bin abi bin abdul muttalib wa ka utba bin amr akhi bin al bin fihr waɗannan dukka kai zaka fanshe su haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace qala ma zaka indi ya rasulullah ce ba ni da komai da zan bayi na fansar su ya manzon Allah qala sai yace fa ainal malul da fantahu anta wa ummul fadl ina dukiyan nan da ka binne da kai da matarka umul fadl lokacin da zaka taho ainihin faƙulta laha in usibta fi safari in usibta fi safari hadha fa hadha malu allazi dafantuhu li bani al-fadl wa abdullahi ka manta lokacin da kake gaya mata cewa idan a tafiyan nan da za ka yi baka dawo ba an kashe ka a can to wannan dukiyar da na binne ga ta nan ta ta yi wato na ɗana ne alfadul kenan sannan da abdullahi shi ne kun sa akwai abdullahi ɗan abbas ko waɗannan na ‘ya'yana ne ka manta wannan magana da ka faɗa ma matakka wallahi ya rasulallah inni la'alamu annaka rasulullah ya ce wallahi ya manzan Allah lallai ni na tabbata kai manzon Allah ne in haza bace inna haza la shay'un ma alimahu ahadun ghairi wa ghairu ummul fadl ce wannan magana da kake gaya man ba wanda ya santa lokacin da muka kullata in ba ni ba da ita ummul fadl matarsa kenan ba kowa a wurin da gani sai ita kuma hakan na gaya mata saboda haka fahasibili ya rasulallah ma asabtum minni 20 uqita min mali kana ma'i to yanzu tun da haka ne ya rasulallah na yadda a yi man lissafin abin da zan biya zan biya ukiya ashirin daga dukiya ta wacce take tare da ni zan ba da ukiya ashirin a matsayin fansa ma'ana kowane ɗaya su hudu kenan da shi karan kan shi da aqil da kuma wato ainihin wato da naufal kenan ko da naufal da kuma aqil sannan da kuma utuba su su hudu kowa ukiya biyar ukiya biyar kun san kuɗin da yawa ko na so da in binciko mana me fassarar ukiya tarjamar ta a yau kowace ukiya ɗaya nawa take daidai da dinari nawa kenan kuma dinari nawa yake daidai da naira sai lokaci ya kure man ɗan uwa sai ku je ku bincika ukiya dai ashirin da ita ya fanshi su waɗannan su su hudu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙala rasulallahi la za ka shan a Allah ta'ala minka ce wannan ba wani abu ne Allah ne ya ba mu wannan dukiyar wacce da take taka ta zama yanzu ta musulunci fa fada nafsahu wa ibnai akhawaihi wa halifahu daga nan ya fanshi kansa da ƴaƴan dan uwansa biyu da kuma halifinsa fa anzalallahu ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim daga nan Allah ya saukar da wannan aya cewa ya kai wannan annabi fursunonin da suke hannunku idan har Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu na alkhairi ne to abin da suka baku Allah zai ba su fiye da abin da karɓa daga hannunsu kuma ya gafarta musu kuma Allah mai gafara ne mai jin kai abdullahi ɗan abbas ya ce faɗani allahu makanar ishirin al'uqiya fil islami ishirin abdan kulluhum fi yadihi wato fi yadihi malun yadribu biha ma'a ma arju min maghfiratillahi azza wajal daga baya abdullahi ɗan abbas ya ce wannan abinda wato ayan nan ta ƙunsa ta faɗi sai Allah ya bani mamadin ukiya ashirin da na fanshi kaina sai ya zama a musulunci na zo na mallaki bayi bayi ɗaiɗai guda ashirin kowane baya bawa a hannunsa akwai dukiya ta da yake juyawa ma ɗuɗin dukiya wanda yake juya ta kaga dukkansu Allah ya ce abinda kuka karɓa a hannunsu in Allah ya san a cikin zukatansu akwai alkhairi to ku kar ku mu ku da kuka bayar Allah zai mayan maku da abin da fi wannan alkhairi da shi ne Abdullahi dan Abbas wato Abbas kenan babban manzo yake cewa Allah ya mayan man da abin da fi wannan domin ya bani bayi ashirin kowane bawa yana juya maɗuɗin dukiya tawa a matsayin wato ainihin abin mudaraba a juya ya sami wani abu in samu kuma kun san shi al-Abbas lokacin da aka saukar da aya ta haramci riba da yana harka ta riba wacce Allah ya haramta aka saukar da aka hana daga nan annabi ya ce dukiya abbas da ita ya fara duk abin da ya bayar da riba to wannan an soke shi babu yanzu sai dai karba ba riba amma abin da da can yi na mu'amala riba wannan kuma wannan ya riga ya wuce ba a magana shi to kaga shi musulunci kullum idan ka bi Allah ka bi dokokinsa ka bar wani abu da kake na ba daidai ba ko kuma kai wani abu da kamar zuciyarka bata so ba wanda musulunci ya ce to ka yi haƙuri Allah zai mai ma da abin da ya fi shi a ah, sahabbai ba a maka suke ba gari mai zafi muhajiruna maka gari ne mai zafi ba a ruwa irin madina ba sa shuka da suka zo suka bar dukiyarsu suka haƙura suka dawo madina ba Allah ya canza masu ba Allah ya canza musu ka dubi sadda aka zo aka yi hajjin ban kwana annabi sai da ya soke raƙumi ɗari wannan me yake nunawa yana nuna wadata sun wadata sun sami arziki domin soke raƙumi ɗari yau ko rago ɗari za ka laye da shi ai ina jin kuɗin da yawa bale ce raƙumi wannan zai nuna maka cewa haka ake so a kullum in aka ce Allah ya ce ayi kaza to ku yadda ku yi kawai kar ka ja da umarnin Allah idan kai to ka saurari sakamako in dai dan Allah kai Allah ya san zuciyarka Allah zai mai ma abin da yafi wannan duk abin da ka rasa saboda musulunci to Allah zai mayan maka da abin da ya fi shi daga baya shine abin da wannan aya wato ta kunsa cewa sai mu ji aya ta gaba Mm. ladina amanu wa والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم يكشف عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نعم والله بما تعملون بصير نعم الله مدوكك يتي إن الذين آمنوا lalle waɗannan da suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rawukansu fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah a tafarkin Allah wallazina awaw wa nasaru da waɗannan da suka ba da masauki suka tarbi manzo sallallahu alaihi wasallam su ne ansarawa mutanen madina wa nasaru suka taimaka ma manzo su ma da dukiyarsu da lokacinsu da jininsu sai Allah ya ce ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan sashin su masoya sashi ne wallazina amanu wa lam yuhajiru da waɗannan da suka yi imani kuma su ba su yi hijira ba malakun min walayatihim min shay'in su kan babu wani nauyi na jibintar al'amarinsu na wani abu hatta yuhajiru har sai su ma in sun yi hijira wa in istansarukum fid dini idan sun nemi taimakon ku a cikin addini an nemi za a cutar da su duk da ba su hijiran ba amma aka nemi za a faɗo masu suka nemi taimakon ku fa alaikumun nasru to lallai ya waje wajaba akan ku ku taimaka masu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai in neman taimakon da suke wurin ku taimako ne da mutanen da su tsakaninku da su kun ƙulla wani yarjejeniya na sulhu da zaman lafiya waɗannan kan ba za ku taimaka ba wallahu bima ta'maluna basir lallai Allah game da duk abin da kuke aikatawa mai gani ne to waɗannan ayoyin muka duba kamar yadda ibnu kasir ya ce wato ainihin za mu ji yadda Allah ya rairaba dangi-dangi na muminai daban-daban ya raba su hawa-hawa don kasancewa darajar su ta bambanta farko muhajirun muhajirun su ne wanda suka bare suka fito daga makka suka baro garinsu suka baro dukiyarsu suka zo don su taimaka ma addinin Allah su taimaka ma manzo domin a samu a tsaida addini a ban ƙasa don lokacin addini bai da gata annabi zamansa a makka a ɓaɓɓoye ake yin musulunci ba isa a fito fili a kira sallah ba a fita a fito fili a kira mutane su shiga musulunci ba to yanzu ya yi hijira ya baro to sai suka baro su muhajirunan suka baro garinsu suka baro suka taho da addininsu suka bar dukiyarsu suka bar gidajensu suka taho don su taimaka ma Allah da addininsa su taimaka ma manzo su taimaka ma kuma da'awar da yake yi waɗannan su ake kira muhajiruna sannan ansarawa su ne kaso na biyu su ne su ko musulmin da suke ahalul madina wanda tunkan annabi ya hijira suka kawo mai ziyara a makka suka yi masa mubaya'a kuma suka yi masa alƙawarin za su taimaka masa da za su ba shi masauki za su ba shi kariya za su yi komai waɗannan su ake kira awau wanda suka ba shi mafaka suka ba shi mazauni suka rungume shi hannu biyu wato to su ne Allah ya haɗa ya ce tsakaninsu ‘yan uwan juna ne ba a zuhun auliya uba sashin su masoya sashi ne yadda suke wancan sun baro garinsu wannan kuma sun ba su wurin zama Allah ya kira su ba a zuhun auliya uba dukkansu ɓangarori masoya juna ne shi ya sa ma manzo da ya iso madina da sahabban nan nasa muhajiruna da ansarawa da ya tarar akha rasulullahi bainal muhajirin wal ansar sai ya hada yan uwantaka tsakanin ba ansare da mutumin wato muhajiri kowane sai ya dau wancan ɗaya sai ya haɗa shi da wancan muhajiri ansari muhajiri ansari haka ya ta haɗa su ya kai wani ɗan uwan wani ne kai ɗan uwan ka wani haka ya ta haɗa su idan ba ansari ya kama hannun muhajiri shi kenan sai su tafi gidan shi ya je idan kasuwa yake raba shagon shi ya bashi da jarin shi idan noma yake raba gonar shi ya bashi haka yake yi duk kuma soyan shi yake so na gaske hatta kai ana cin gadon juna in wani ya mutu zai gaji wani tsakanin su saboda mai annabi ya haɗa su Allah ya ce ba zuhum ya uba sannan kuma manzo sallam ya ce sashin su wato ƴan uwan juna ne ya haɗa ƴan uwantaka su ne mutanen Madina sun isa muhajiruna ba su da gona ba su da komai amma aka sami matasa cikin su wannan ansarawan za su tafi su je su dako su je su samo kuɗi su zo su so abinci su ba waɗannan muhajiruna tunda ba su da gona ba su da shago ba yadda za su yi farkon isa su har sai mutane suke zaton kowannan matasan ma kuɗi gare su ne alhali babu dako suke yi zuwa suke su nemo su kwadago su sami kuɗi su zo su kawo masu taimakonsu haka haka aka yi ta yi har Allah ya wadata su waya ‘yan uwa wannan ‘yan uwantaka Allah ya faɗa mana ita ƙarar cikin alƙur'ani ula'ika ba a zuhun auliya uba waɗannan sashin su masoya sashi ne yau kuma wani ya zo ya rika taɓa su su kan su ga yadda suka rayu kaga wannan ba ƙaramin illa ba ce Bangare na biyu na muminai shine wallazi na amanu walam hajiru da wanda suke sun yi imani amma ba su hijira ba suna zaune su a gidaddajinsu wato can inda ƙasa ce ta kafirci gari ne na kafirci ba su baro domin madina nan ne gari na musulunci nan ce daula ta musulunci to su sun yi sun musulunta muminai ne amma ba su iya baro dukiyarsu ba da gidaddajinsu suna zaune tare da 'yan uwansu kafirai sai Allah ya ce malakum min walayatihim min shay'in ba su wato babu wani nauyi akan ku na walaya su jibintaka su cewa wani nauyin su ya hau kanku kamar wancan da suka baro gidajen su wancan sun baro gidansu sun baro dukiyarsu komai nauyi na kanku yanzu ku an sarawa kenan amma waɗancan tunda ba su baro ba ba wani nauyi a kan kuna su hatta yi hajiru har sai su ma idan sun yi hijira sun baro garuruwansu na kafirci sun taho sun yi hijira wurin ku kenan wannan su ne mataki na biyu banda waɗancan da aka raba muhajiruna ansarawa sai waɗannan su ma muminai ne kuma suna da imani amma imanin su bai kai ƙarfin na muhajiruna ba ba su iya baro gidajen su ba da dukiyoyinsu da jarinsu suna can zaune sai aka gaya musu to da za a yi mu'amala da su su kuma su kansu su ne wa wato ainihin wanistansarukum a fiddini inda za su nemi taimakonku a cikin addini a inda suke a ce za a kai musu hari to kar ku ce tunda ba su hijira ba ba za mu taimaka musu ba a'a sai Allah ya ce fa nasu ku taimaka musu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai idan taimakon da suke nema naku taimako ne da wasu mutanen da ku kuma kun kulle yarjejeniya da su na zaman lafiya ka san akwai wannan ko musulunci yayi da ku yarjejeniya da kafirai ba za mu yaƙe ku ba za ku yaƙe mu ba ba za a haɗa kai da ku a yaƙe mu ba ba za a haɗa kai da mu a yaƙe ku ba to irin wannan idan su ne ta haɗo su da waɗancan muminan to ba za ku shiga in sun nemi taimakon ku cewa ku shiga tunda akwai alkawari da kuka kulla da su ba yaƙi to fa ba za ku taimaka musu ba akan waɗannan saboda shi musulunci ya yi umarni da kiyaye alkawari ko da da kafiri ka kulla alkawari to lallai ka kiyaye shi yasa da za ka ga mutanenmu da suke kasuwanci tare da wanda suke kafirai ba musulmi ba kafiran suke amintuwa da su har ma su ba su amana dukiyarsu saboda za su yi kasuwanci tsawon shekaru babu ci masu amana balle magana su gudu da kuɗinsu sai ka ga sun tafi ka ji an ce mutum ya tafi kurmi fatauci wata da watanni kuma can yana mu'amala da kafirai su ba shi dukiya shi ma ya ba su tasu haka ake mu'amala ba za ka taɓa ji wani ya ci dukiyar wani ba shi arnan ba zai ci dukiyar musulmin ba shi ma musulmin ba zai ci dukiyarsa ba wannan kaga mu'amala kenan shi yasa suka zauna lafiya amma daga gaba da aka fara samun damfara musulmi ya je ya karɓo kayan ɗan china ya biya shi ya sake karbuwa ya biya ya sake tafiya na tafiya dan china ya natsu ya aminta da shi shikenan karshe karbar karshen ya karba shikenan sai a neme shi a rasa dan china amma ni kake dan china ya halatta ka ci kudin shi ne hmm? ko ka tafi hong kong ka karbo kudin mutane ko ka tafi ina ne duk kasuwancin da zaka tafi duniya da arnan da za ka yi ba inda aka ce ka ci musu dukiya ka je ka yaudare su ka karɓo kuɗin su ka ba su kai ta ba su har sai sun yarda daga baya kuma ka karɓa ka fyalle a neme ka a rasa kuma kana musulmi ka ɓata musulunci ka ɓata sunan musulunci sunanka muhammadu ko abubakar ko umar ko usman wadda can ba haka mutanen suke ba kai 'yan kasuwa ne ma suka kawo musulunci afirka ɗin nan asali suka gangaro da sunan kasuwanci ganin su suna sallah aka yi ta kwaikwaya daga nan aka karɓi musulunci su sai da kayan su ba cuta ba komai haka haka mu'amalar su kyakkyawa aka gani aka shiga musulunci galibin karanta tarihin shigowar musulunci afirka duk ta hannun 'yan kasuwa ne to amma yau ba wai ɗan china ba ba wai arne ba ɗan uwan naka ma musulmi ne ma kake ka damfare shi ya baka dukiya ku alkawari da yarjejeniya da komai amma so kake ka wanke shi so kake ka damfare shi sana an magana kuma ka ce kai umara za ka je ka yi daga nan kai shi kina an wanke ma zunubi wallahi ba wata umara ba umara ba ko haji ka je kai haƙƙin wani da ka taɓa yana na a kan kuma sai ka biya shi kuma gobe kiyama sai an yi hisabi sa mu ji tsoron taɓa haƙƙin wani tuba tsakaninka da Allah za ka yi laifi ka ce Allah na tuba ya gafarta maka amma haƙƙin wani sai ka mayar masa ya ka mayar masa shi yasa yau duk gaba ɗaya buwa suka rikici sai ka ga babu aminci kowa tsoron kowa yake ga dukiya nan so take wa zai juya ta ya za a ci arziki tare an rasa saboda me babu aminci kowa bai yarda da kowa ba to ka duba nan kafirai ne aka ce in kun alkawari da su na zaman lafiya to kada yan uwanku musulmi su biyo ta hannunku a haɗa kai da ku a faɗa musu Allah ya ce a'a wallahu bima ta'maluna basir ya Allah masani ne fa game da duk abin da kuke aikata kuma mai mai gani ne basirun mai gani ne waɗannan ayoyi da aka faɗi an sarawa anan da muhajiruna ibn kasir ya ƙara kawo mana wasu ayoyi da suke bayani kan wannan mutane da Allah ya fifita bayan bayan manzo bayan manzan Allah ba wasu mutane masu daraja da kima sama da muhajiruna da ansa shine can a wata a cikin suratul tauba Allah ya ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar wasabiquna alawwaluna marigaya na farko da suka felle fintin kau ba wani wanda ya sai kamo kafasu su ne suwaye ne su ne minal muhajirin wal walansa, wanda suka yi hijiran nan da kuma ansarawa walazina taba'uhum bi isanin da waɗannan da suka bi bayansu da kyautatawa radiyallahu anhum Allah yarda da su wa an su ma kuma su yarda da abin da Allah zai masu to a daidai nan wani ya kamata kai ka gode ma Allah da aka faɗi falalar sahabbai muhajirun da ansar ba a kulle ƙofa ba sai Allah ya faɗi wata ƙofa buɗaɗɗiya har yau har gobe kai ma za ka iya shiga cikin wanda Allah ya yarda da kai domin sai Allah ya ce me wallazina taba'uhum bi ihsanin da wanda suka bi bayan sahabbancan da kyautatawa an sama na ihsani musuni shine wanda yake bauta ma Allah kamar yana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kana jin tsoron Allah kana bauta masa kamar gashi kana ganin sa to har yau har gobe wanda Allah ya azurta da matsayin ihsani shi ma Allah zai yarda da shi domin Allah ya ce wallazina taba'uhum bi ihsanin sai Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu an to wannan kalma radiyallahu anhum da aka gaya ma muhajirun da ansa da ma wanda duk ya bi hanyar su dan Allah wannan bata isa ka saurara mu sahabbai ba ka san matsayin su Allah ya ce ya yarda da wasu bayansa kai kuma yau ka ce kai baka yarda da su ba tuhumar su kake binciken su kake wani irin addini kake yi ai akwai ayat tambaya anan Allah ya ce ya da mutane sannan kai ka ce ba daida da su ba wannan ayar kenan cikin suratul wato tauba Allah ya ce wa ko wa adda jannatin tajri ta tal anhar Allah ya tattala masu aljannai wanda wato koramai suke gudana a ƙarƙashin su suratul tauba kenan ɗaya wata aya ta ma cikin suratu tauba Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'atil usrati kasan can dai masu mummunar aƙidar cewa suke yi ba su bane suka gudu lokacin suka bar annabi a uhudu ba su bane kaza kaza su ta kwakulo wai laifin su ba su bane da aka je yakin badar suka yi ta rikici kan ganima ba su bane wai kwakulo laifin su bai ake to ga ayan nan ka saurare ta Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabahu fi sa'ati usrati haqiqa tabbas Allah ya karbi tuban annabi eh a kaddara annabi ma ya laifi to bai taba yi ba to sai Allah ya ce laqad taballahu ko alan nabiyyi Allah ya gafarta ya karbi tuban annabi in ma yayi laifi wal muhajirina da muhajirai mutanen makka da suka biyo shi su ma in ma sun yi laifin to Allah ya karɓi tubansu wal ansari da ansarawa mutanen madina su ma in sun yi wannan abin da suka yin na sun samo gani ma manya za a ba yara za a ba waye in ma laifi ne to Allah ya gafarta musu kai kuma sai ka yi yaya kenan sai aka gaya mana ba wai iya wannan lokaci ba har zuwa allazina taba'uhu fi sa'atil usrati da waɗannan da suka bi manzo lokacin wahala din nan menene sa'atil usrati shine gazoti tabuka gazoti tabuka shine yakin da aka yi cikin wahala annabi in za a je yaki tauriya yake za a yi nan wajen wudur sai ya ce wajen gwada za a yi dan ya basar da kafirai amma yakin tabuka karara annabi ya shelanta ya ce tabuka za a je kuma shi da kanshi ya fitar da wato abin nan ɗin asusun neman taimakon tafiya yakin tabuka kowa ya kawo dukiyar shi za a tafi ga tsananin zafi irin kamar na wannan lokacin haka aka tafi wannan yakin haka sahabbai suka bi shi an sarawa da muhajiruna to shine nan Allah ke cewa allabina taba'uhu fi sa'atil usrati tabuka karshe karshe aka yi ta ha duba duk kenan kaga Allah ya yarda da sahabban nan nashi wanda suke masa mubaya'a a ainihin bai'atu ridwan bai'atu ridwan shine me asulul hudaybiya su wajen dubu hudu da ɗari su wajen dubu ɗaya da ɗari hudu to Allah ya ce yarda da su kuma duk wani sahabi da wani ke zagi a yau yana cikin waɗannan sahaban ko wani mara kunya ne ko a Najeriya yake ko a Kano yake ko a ina yake su ne dai Allah ya ce ya karɓi tubansu in ma sun yi laifin banda wannan ayar da wata aya cikin suratul hashri mai Allah ya ce ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humul humus sadiqun humus sadiquna ku duba fa Allah ya ce wato ainihin lil fuqara'il muhajirina fakiran nan da suka baro dukiyarsu ko suwaye allazina ukhruju min diyarihim wanda aka fitar da su daga gidajen su ai ba so suke ba fito da su ake, suna son makka dole suka baro ta tunda suna so su tsira da addinin su ko Allah ya ce aka fito da su daga gidajen su amwalihim da dukiyoyinsu su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suka tafi suna neman yarda falala Allah da yardarsa wa yansuruna Allah wa rasula suka tafi suna taimaka ma addinin Allah kuma suna taimaka makama manzon Allah sai Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu imani na gaskiya dan Allah ku ruwa ba Allah ya kira su su ne masu imani na gaskiya su muhajiru ne kenan abubakar na cikinsu umar na cikinsu usmanu na cikinsu aliyu na cikinsu manya-manyan sahabban nan da 'yan shi'a suke zagi duk suna cikinsu to Allah ya ce su ne mumine na gaskiya ulaika humu sadiquna yakka ja alama karkashin sadiquna Allah ya ce su ne masu imani na gaskiya to dan me yasa kuma zaka taba su hmm? yau ko nan su shehu usmanu kasa kasa nan ka zo kana caccaka su ya kamata a saurare ka balle ka tsallaka ka tafi sama ka tafi kan irin su imamu mali a ba ka tafi kan tabiya irin su mujahid ka gangara ka tafi kan sahabbai kai waye kai hmm? an ce su ne mumine na gaskiya an faɗi ɓangaren muhajirai kenan sai Allah ce wallazina wa udara wal imana min qablihim da waɗannan da suka gaje gida da imani su ne mutanen madina kenan min qablihim gabanin su zo hijira su sun tafi sun masu masauki kenan yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su baka taba ji an baka tarihi a musulunci mutumin madina bai son bako ba har yanzu har gobe Allah ya azurta su da wannan ni'ima mutanen madina mutane ne masu son baki masu fifita bako akan tasu bukata shine Allah madaukaki yake cewa hibuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim Allah yake cewa wato wato wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba su samun wata bukata a cikin kirazansu wato zukatansu kenan yin ma'utu daga abin da aka ba su na dukiya duk inda ya dukiyarsu ce to zuciyarsu ba ta son dukiyar a karan kansu fiye da wanda suke tare da shi shine Allah ce wa suruna ala anfusihim suna fifita wasansu akan kansu walau na bihim khasasa ko da suna da bukata kai. haka mutanen Madina suke sa irin azumin nan in yazo ka je ka ga yadda suke ciyarwa suke ciyar da baki suke ihsani suke kyautatawa ga mutum ba abin da shi dai sai ya sami dukiya ya bari shi kenan iya bukatar shi ta biya to waɗannan fa su ne mutanen madina da suka zauna da manzo suka ba shi masauki suka tallafa masa Allah yake gaya mana halayyar su a cikin ayoyin nan muka hada su da aya da muka karanta saboda haka ya dan uwa kullum ka shiga taitayinka kullum shi yasa ake suka ka karanta qur'ani ayoyin muna gaso su yanzu cikin wani amfan karshe karshen ta wasu cikin tauba wasu can da hashiri, da sauran wurare daban-daban da aka yabi sahabbai cikin suratul muhammad da wurare daban-daban ka je ka karanta ƙura'ani shi yasa ba su so a karanta ƙura'ani ba su so a san shi ba su so a gane shi sai dai su yi tabbarin mutane na yawo wani addini ne kawai zai dai a yawo kan titina wai wannan yawon shine shine addinin ba za ka taba jin gasu ana karantar da mutane mai Allah ya ce mai annabi ya ce ya za alwala ya za a yi sallah za a tsarki shi kenan sai dai mu zahara kawai a biya ‘yan mutane ku dai a bata musu kwakwalwa ba su fahimta ba to ayoyin na ya kamata ka san su ka fahimce su ke ta a su dan uwa dan ka san suwaye ne sahabbai me Allah ya ce ضعف نعم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير نعم الله ملوك التشيء والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا وتوأن نسك كافرتا sashin su suma masoya sashi ne illa taf'aluhu ku mu'minai idan ba ku aikata wannan soyayya a tsakankaninku ba takun fitina fitnatun fil ardi fitina za ta kasance a ban ƙasa wa fasadun kabir da barna mai girma Allah ya tsare mu a baya an ce mana su muhajiruna da ansar ba azuhum awliya ba sashin su masoya sashi ne haka suka zauna haka suka rayu haka suke baka taba jin wani abu tsakanin su ba to sai aka nuna shi haka wancan ɗabi'a tasu haka ya kamata duk muminai ta zama tsakanin su domin su ma kafirai ba'dhum awliya ba'd sashin su masoya sashi ne maganar da muka faɗi ran nan cewa kafiri da na Najeriya da na wajen Najeriya da na Amerika da na China da na su 'yan uwan juna ne shi abin da Allah ya ce ba'dhum awliya ba'd sashin su masoya sashi ne shi za ka ga kaziya yau ta Falasɗin? Kaziya ta Isra'ila me ke kawo Amerika take shiga da ke kafaransa take shiga sun ɗaure ma isra'ila gindi tana ta cin karanta ba baka an tun kafin a haife mu sama da shekara yau kusan sakin ake ta rikici a kan wato falasɗinawa a ba su cin gashin kansu a ba su ƙasarsu amma amerika ta ƙi duk ƙasashen nan manya-manya sun ƙi sun ɗaure ma isra'ila gindi tana ta kwashe ma falasɗinawa ƙasarsu tana mai da ita tata ta kai hari ta bar ta kora ta kwashe wuri ta mai da shi nata haka take ta yi in gaskiya ne don me yasa za su taimaka mata ba zalunci ba ne ƙasarta ne falastinawa ƙasarsu ce na aka haife su amma duk sun kwace sun mai da su tun ana aje sulhu a ce a daina kwacen masu ƙasa yanzu ba sulhu ake a sai dai a ce inda suka yanka ɗin su tsaya nan har yau an iya ba su su kaga yana nuna maka ko nan sudan da aka zo aka yi ta rikici yan kudu suna nema su balle aka yi ta yaƙi sama da shekara ashirin sai gashi isra'ila tana goyon baya lallai sudan ta ba sudan ta kudu ƙasarta saka ɗaure gindi dole sai da sudan ta haƙura aka yanke sudan ta kudu aka ba ta ƙasarta amma ga isra'ila can ba su taimaka aka ba falastinawa ƙasarsu ba da kwana kaɗan an ɗan yi sulhu sama sama sai ka ji isra'ilawa sun kai hari shikenan sai kuma a ce to a zo a zauna sulhu haka kullum ko haka ake mu dinnan wannan din rikicin da ake a Najeriya kuna jin babu hannun su ne a ciki yau nake gani a wani labarin cewa wannan kasar da ita tare ne mu ingila tana da hannu cikin dirgingimin nan da ake za a najeriya kuma biri yayi kama da mutum kafiri ɗan uwan kafiri ne dan me yasa ake yakan mu ne wannan fasallar da muke da azumin nan da wannan taruwan mu karatu shi fa ake yaƙa ba ba wani abu ake yaƙa ba kafirci aƙida guda ne kuma dukkan su manufarsu ɗaya ba wani bambanci da nan da na can me yasa suke yaƙar mu me yasa an kasa me yasa yau ɗin nan za a yi yau za a yi jana'izar mutum hamsin a zamfara an je an kashe su haka kawai ba da haƙƙinsu ba mutum hamsin rai hamsin rai ɗaya na mumini ya fi biyu da nan da abin da ke cikin taurin Allah an kashe su shi haka za ka yi ta ji can an yi can an yi kullum shi kenan ina ina abin nan don me yasa ake suwa suke yi duk wannan shi ne abin da nan ake gaya mana walazina kafaru ba'dhum auliya uba kafirai sashin su ya sashi ne tare suke duk abin da suke kokolla an ce maka Burtaniya tana da hannu ci abin da ake mai to don me yasa ba za ce ba eh me yasa za a yi musulunci me yasa za har a zo ana kurura za a yi shari'a a arewacin Najeriya duka wannan sai an ragargaza shi don da kuka zama mabarata ba ku da sana'a ba wurin kiwo ba wurin noma kun zama mabarata shikenan yunwa ta baibaye ku yaushe kake tunanin kai karatu ka san addinin ka kai karatu ka sami wani technology ka sami wata fasaha yaushe kake wannan kana fama da dan abin da zaka ci ana gani da arzikinmu da komai ana nema ta mu arzikin da Allah ya aje mana a wannan ƙasar tamu Allah ne kaɗai san iyakacin shi amma da ƙarfin tsiya ake a tsiyata mu sannan matasa ku kuma abin ku ne abin tausayi ku ne abin tausayi yanzu ya shekara sattin hamsin wannan shi mai rage mashi ya yi abin da ya amma kaifa ba ka tunanin makomaka ana nuna maka kyamar ana maka kiya kuma wannan kake ƙauna. nan kuma abin da ake hana mu kenan illa ta faluhu idan ku ba ku aikata soyayya ba tsakaninku ku musulmi to lallai kun fitnatun fil ardi na ce za ta kasance a ban ƙasa A ah, sanadi ya zama kafirci yana ta ƙwari yana ta ƙarfi ku kuma ana ragargaza ku me za ki nan na ta kasance sada ake bauta ma wani ba Allah ba ana ta shirka ana ta saban Allah ana ta zina ta zina ce haihuwar 'ya'yan shegu luwaɗi da fasadi iri iri akwai banna da ta akwai fitina ta wuce wannan Allah ya ce wa fasadun kabir da fasadi babba duk sanda ba umarnin Allah za a bi da na manzansa ba a harkar mu'amala harkar zamantakewa harkar kasuwa harkar ciniki harkar waye akwai bane da ta wuce wannan za mu kulla ciniki da kai ba magana a zuwa a duba mai Allah ya ce za a yi tsari na soja ba magana ya tsarin tsarin yaƙi yake a soja a musulunci a za a ɗau soja kawai kai ɗan Najeriya ne kana shan wiwi kana shan wace tsiya ce kai dai ɗan Najeriya shi kenan za a ɗauke ka ko ba haka yanzu dai ake bane ne to ya za a sami abin nan ba za a zo a auna me imanin ka me tsoron Allah ka yaya ya malaman ka me addinin ka yaya me sana a dauke ka duk ba wani ake bi su. sai ya dauki mutum sai ya gama training ya komai sai a neme shi a rasa an gama bashi training karshe kuma shikenan sai ya tafi ya zama dan ta'adda saboda dama ba shiga gaida ya kare kasa ba duk abin da fasadin da ke ta faruwa kenan fasadi babba zai kasance a ban kasa in ku musulmi ba ku dawo ka kaunaci junan ku ka haɗa kanku ba yau ko da jihohin arewa nan zo su haɗa kansu mana zama abu guda amma ina kowace jihaji take ita cin gashin kanta take ita kaɗai ita ce giwa ta isa komai nan a gama da can an gama da su kuna ganin ba komai sai a gangara can an gama da su kuna ganin ba zai zo kanku ba haka dama plan ne an tsara shi za a ragargaza ku wannan duka saboda haka wajibi ne soyayyan nan da muhajirun da ansar suke tsakaninsu Allah ya ɗaukaka su mu dawo mu yi ta tsakankaninmu in ba haka ba su kafirai Allah ya tabbatar mana masoya junansu Allah ka sa mu gayi akwai hadisi da ya zo da ke ƙara fassara mana ayoyin nan wato ainihin hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda manzo sallallahu ya ce yace idza atakum man tarawna dinahu wa khuluquhu wa dinahu fazawwiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun are. wato ana maganar kullum me ne ya kamata ya zama ma'auni wajen komai sai manzo sallallahu yake cewa idan wanda kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo maku zina neman auren ɗiyarku to lalle ku aura masa wannan ya in ba haka ba to lalle shi ma illa taf'aluhu ta fitnatun fil ardi in ya zama auren da kuke yi aure ne na a'a wane ne mai dukiya kaza mai kaza kaza mai shi za a ba ko mai matsayi kaza ba addini za a lura ba ba addinin sa ba da tarbiyarsa to lallai barna za ta kasance mai girma a ban ƙasa to kaga hatta aure an ce a nemi mai addini a ba shi aure sannan shi ma ita ma in ta kun ka tashi auren ka nemi mai addini yau duk an jingina wannan an koma ba maganar kai za ka auri 'ya ba maganar me addinin ta ba sai dai ko me take da shi ko ita a gidan wata shi kenan abinda kuma annabi ya hana in za ka yi aure cewa ya eh, ka auri mabuciya addini ba kyau za ka kalla ba ba matsayinta ba ba dukiyarta ba ba a duk waɗannan abuwa gushiya za su amma addini za ta taimaka maka hatta wajen tarbiyyar 'ya'ya da kuma kai mata ka rayuwar kanta saboda haka 'ya'yan uwa idan ba muka fahimci ayacin falillahi alhamdu mun ɗauki hanyar gyara in ba mu fahimci ta ba ana nan kafirai ba su samu mu ko muna son su muminai yan uwa mu so juna ba mu kauna sai yi ma juna shari to idan wannan ya faru to lallai abin da zai faru shine shirka zai ta cara a ban ƙasa kafirci haka su kuma muminai za su sami rauni sannan kuma abin da zai faru al'amura za su rikice ma muminai tsakaninsu da kafirai sai ka ji an fara cewa shikenan azumi ya zo za a zo a sha ruwa za a ba ku buɗe baki saboda kwaɗayin tsiya ba abin da za ka sha ruwa sai abin da aka karɓo wurin kafiri za a baka kaga abu ya fara rikicewa kenan zuwa gaba kuma sai a ce za a gina maka masallaci zuwa gaba za a yi maka wane ne da an zo an maku abin da aka yi sai a ce za a kawo maku gudunmuwa ta tallafi abu ya lalace kenan Allah ya tsare me Allah ya ce wa hajaru wa jahadu الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم نعم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم نعم الله ملوك كيتش والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله waɗannan da suka yi imani kuma suka yi hijira kuma suka yi jihadi fi sabilillah domin ɗaukaka addinin Allah wallazina awaw wa nasaru da waɗannan da suka bada mafaka da masauki ga manzo wa nasaru kuma suka taimaka ma addinin Allah ula'ika humul mu'minuna haqqan Allah ya ce waɗannan su ne muminai na gaskiya su ne muminai na haƙiƙa a zo an ce humul mu'minu humul sadiquna ko to nan kuma sai aka ce humul mu'minuna haqqan su ne mumine na haƙiƙa in kana neman mumini original na haƙiƙa aka ce ma muhajiruna da ansar shi kenan magana ta ƙari da faɗin Allah ba da faɗina ba wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan sai Allah ya ce lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara ta musamman da Allah ya yi masu sannan wa rizqun karim da arziki mai girma da za a ba su duniya da lahira sai Allah ya ce amanu min ba'du da waɗanda suka yi imani bayan su bayan wancan lokaci nasu wa hajaru su ma suka yi hijira wa jahadu kuma suka yi jihadi ma'akum tare da ku fa ulaika minkum su ma suna tare da ku wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah yan uwanku ma'abuta jini na dangi kenan sashin su sune suka fi cancanta da su ci gadon sashi wato fi kitabillah kamar yadda ya zo cikin ayoyin da suka zo na rabon gado inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ya kasance wato bi kulli shay'in alim masani ne ga dukkan komai To kaga anan an maimaita mana ayat dazu ba a banza ba aka maimaita yan uwa duk ana so a daɗa fito maka da ƙimar sahabbai shi sa nake gaya mana wajibi ne yanzu ka rika karanta ma 'ya'yanka suwaye sahabbai ka rika karanta musu tarihinsu da sanin kimansu da girmansu wannan ya zauna cikin zuciyarsu ba wani daga baya da zai zo ya sace musu imani ba wani da zai zo ya zagi sahabi a gaban su saurara mashi saboda ku duba nan yadda qur'ani ke ta maimaita matsayinsu waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah kalmar jihadi da yau ba a santa wani ma na ji gaban shi faɗuwa yake kalmar jihadi da wasu na da iko ƙur'ani za a sake Ribiyu ɗin shi a tsantsamin abubuwa to kalmar jihadi tana cikin abin da za a ci domin kafirai ba sa son kalmar su jita shi ko jihadi yana nan hukuncin sa tashin kiyama sai dai in dalilai ba su faru ba ne a yi shi shi shikenan musulmi ba su da karfi ba su da abin nan shikenan sai a ta ci masu abin da duk aka ga dama shi shikenan amma in ba haka ba jihadi yana nan ila mai kiyama ba a share shi ba hukuncin sana nan sai dai yaushe za a yi kuma suwa za su yi wannan shine yana buƙatar bayani sosai Allah ya ce wa lazina awa wa nasaru waɗannan da suka ba annabi mafaka mazauni kenan ita ce madina wa nasaru suka taimaka ma addininsa da dukiya da kuma kawunan su jinin su kenan sai Allah ya ce ulaka hul mu'minu haqqa waɗannan su ne mu'minai na gaskiya wannan kalma Allah ya faɗa masa su ne mu'minai na gaskiya to yaushe ne kuma suka zama ba muminai ba hmm? can kuma da za da makaranta aka ce an ma gafarta masu umma ka kaddara sun yi laifin to nan kuma ga su ne mamuni na gaskiya kaga ya kamata mutum ya shiga taitayensa ya san matsayinsa sahabbai ya san su waye kuma ya san waye ke su kansu me matsayinsa don kada a yaudare ka domin matasa ke yaudara su saboda yawanci ba su dawo su karanta ƙur'ani su san me matsayinsa sahabbai ɗin sai Allah ya ce suna da gafara ta musamman da arziki mai girma sai aka ce wallazina amanu min ba'adu waɗanda suka yi imani bayan nan fa kun san an tun wato zuwa sulhu hudaybiya shi an yi ta shekara ta shida da hijira yakin badar an yi shekara ta biyu ko na uhudu shekara ta uku an fahimta haka haka da sauran to har zuwa dai sulhu hudaybiya sai da annabi ya taho ya shiga maka aka hana shi shekara ta shida a nan wurin ne ake kiran shi bai'atul ridwan sai da annabi aka yi mai cafa mutum dubu ɗaya da ɗari hudu to akwai banda hijirar da sahabbai suka suka biyo manzo akwai wanda su kuma suka yi hijira bayan nan su ma suka baro su suka baro dukiyoyinsu suka taho shi ne a nan Allah ke cewa lazina amanu min ba'adu kuna ganewa wa hajaru wa jahadu ma'akum wanda suka yi hijira su ma suka yi kuma jihadi tare da ku to sai Allah ya ce fa ulaika minkum su ma suna cikin ku su ma hijirarsu ta tabbata domin ba a soke hijira ba sai da aka yi fatuhu maka shekara ta takwas annabi ya shiga makka yace kenan la hijrata ba'da al-fath babu sauran ko mutum ya tashi daga makka yace zai tafi wani wuri domin makka ma ta zama gidan musulunci to waɗannan sai aka ce su ma suna tare da ku to sai kuma aka ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah da can wancan ansarawa da muhajiruna haccin gado ake wanda annabi ya haɗa wa na ɗan uwanka ne in ka mutu sai ya gaje ka ko kuma shi ka gaje shi to Allah yana so ya soke wannan a soke wannan hukuncin a dawo da hukunci na rabon gado ta hanyar jini ta hanyar tsatso wanda yake musulmi dan uwanka shi zai ci gadon ka shine sai ya ce ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah dan uwa na jini sashin su sune suka fi cancanta da sashi fi kitabillah a cikin littafin Allah da ayu na fara'id da Allah ya saukar cikin suratul nisa'i kenan su ne da haƙƙi su ci gado ba ɗan uwa da aka haɗa na musulunci ba wancan ɗan uwanka ne na musulunci amma ba zai ci gadon ka ba an rushe wancan kuma tun da musulunci ya zauna musulunci ya yi ƙarfi dama tausayi ne irin na ubangiji subhanahu wataala aka yi masu wancan gatanci don kansu ji wata damuwa sun baro gidansu amma yanzu shi ke na musulunci ya ƙarfi to sai aka mai da gado ta hanyar jini musulunci ya haɗa to kuma jini ya haɗa sai a ci gado kenan inna allaha bi kulli shay'in alim lallai Allah ga dukkan komai shi Allah mai iko ne wasu nan dai ayoyi ibnu kasir ya dan sake maimaita su dan a dada nuna mana yanda zaka gane wai waye ne ke tare da sahabbai kuma waye bai tare da su ayat ta ita mun karanta ta wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله anhum ko. waradu anhu Allah ya saka mu ciki wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar sai aya cikin suratul hasri wanda Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim fahimci nan da kyau Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su su sahabbai suwa kenan har mu kenan yau mu ne ja'u min ba'dihim ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu taghfir lana ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu imani suwa kenan tun daga kan sahabbai har zuwa zamaninka haka addu'ar wanda suka biyo bayan sahabbai haka suke addu'a wanda suka zo bayan su inda mumine ne na kwarai addu'a su Allah gafarta ma Allah ka gafarta ma wanda suka riga mutum daga kan sahabai har zuwa yau ko shine sannan wala alfi ƙulubi na ghillan lillazi na amon ya Allah kada ka sanya ƙulli ƙulli a cikin zukatanmu dangane da waɗanda suka yi imani kar ka sanya ƙulli. wannan addu'ar kana yin ta ya za a yi kuma kai a samu wancan ƙulli ya riƙa zagin anas ya riƙa zagin mu'awuya ya riƙa zagin abu huraira hmm? shi an sa mai kulli kina a cikin zuce shi to su wanda suka zo daga bayan sahabbai cewa ya Allah kar ka sanya ƙulli a cikin zukatanmu game da wanda suka rigaye mu kulli shine zagin sahabbai ashe kaga wanda kaga yana zagin sahabbai to shi wannan fa'ayar. ayar kila bai fahimce ta ba Allah ya tsare mu wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah lalle kai ra'ufun mai rangwame ne sannan kuma rahim mai jin kai ne saboda haka ya ƴan uwa lalle mu fahimci wannan da kyau annabi na ce mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so in kana san annabi so na gaskiya kana son sahabbai so na gaskiya to za ka zama tare da su gobe kiyama in ko na ƙarya ne na fata baki kawai kana ta taɓar gazaka kana ta abun da ran kake so to shi kina almar'u a man ahabba sannan man ahabba qauman hushira ma'ahum wanda ke son mutane sai a tashe shi tare da su kana son sahabbai sai a tare tashe ka tare da su kana tsine musu kana zagin su kana aibata su to kaga kenan kila a tashe ka can tare da wasu masu wata shiga ta daban Allah ya tsare mu ina ga sai mu tsaya nan lokaci ya tafi an nuna man lokaci kuma alhamdulillahi wannan shine ƙarshen ita wannan sura wato suratul anfal surar da ta kunshi tarihin yakin badar da abin da ke alaka da shi da kuma ta kulle mana da bayanin muminai kamar da can ta buɗe da su muminai na farko su ne ansarawa da muhajiruna wacce aya saba'in da biyar mun karanta ta cikin waɗannan kwanaki guda goma kenan ko muna fata abin da muka karanta ya zama sababin shigan mu aljanna nan muna roƙon Allah wannan sura da muka karanta Allah ka ba mu iko aiki da muke cikin ta nan yanzu na tabbatar ka zo karatun ta yadda zaka ji daɗin karatun zai bambanta da da kafin ka ji an karanta maka ita an maka bayanin abin da ke cikinta ya kamata ka yi ta muraja'a kana muraja'a inda ka ga baka gane ba a koma cikin littattafai na tafsiri in ka iya larabci ko kuma na Hausa tunda alhamdulillah yanzu akwai tarjama da malam yayi na Qur'ani shi tarjama yayi akwai kuma tafsiri yanzu da Dr. Sani wato ainihin uwar rijiyar lemoyi malamin mu shi kuma yi tafsiri na Hausa kaga ka same shi ka haɗa inda biya makale maka sai ka tada kanka da wannan hausar Allah ka sa mu gani Allah ya mana jagora Allah ka mana jagora wannan qur'ani Allah ya sa ya zama gatan mu Allah ya sa ya cece mu gobe kiyama Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka gyara zukatan matasan mu yanayin da muke ciki Allah kai ne gatan mu Allah ka kawo ɗaukin ka kare wannan al'umma taka Allah ka kare wannan al'umma taka masu nufin mu da sharicin gida da waje Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin